وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك إن هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya Allah mai girma da daukaka yau ma ya bamu dama zamu ci gaba da wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz dake tsohuwar GRA a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi yau ne na 19 ga watan Ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a 1446 19 ga watan uku 2025 a girgin miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba ayyukan masu yin wannan wata Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan dukkan abin da yake shine daidai kuma ya ba mu ikon aiki da abin da yake shine daidai muna nan cikin surar nan mai albarka suratul isra muna tafsirin ayoyi ayoyi guda biyu na 23 da 24 a cikin surar mai albarka faqaba rabbuka ta abudu illa iya jiya mun rage wasu matsaloli da ba mu karasa ba in Allah ya za mu karasa su mu ci gaba da ayoyi na gaba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما فلا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا kamar yadda jiya muka tattauna akan matsaloli da yawa da suka shafi waɗannan ayoyi da suke magana akan birrul walidai idan kuna tunawa jiya mun tsaya akan matsala ta goma sha takwas matsala ta goma sha tara su iyaye ko da mutum sun mutu ya rabu da su to har yanzu akwai sauran kyautatawa da ake so mutum ya yi wasu yayi ba wai da zaran mutum ya rabu da su sun mutu sai ce to alhamdulillah mun rabu da iyayena lafiya kenan kuma biyayyar su ta kare ba haka ba biyayyar iyayewa iyaye ba ta karewa har sai in kai ka kare amma matukar kana numfashi har yanzu akwai kyautatawa da ake bukatan ka yi wa iyayenka hadisi ya zo cikin musnad na imamu ahmad wani mutum daga banu salama ya zo wajen annabi sallallahu alaihi ya ce ya rasulallahi hal baqiya min birri abawayya shay abruhuma ba'da mautihima yace ya ma'aikin Allah shin akwai wani abin da ya saura na kyautata wa iyaye na da zan yi bayan sun mutu akwai saura qala na'am manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace iya eh, akwai manzo Allah alaihi salatu wasallam yace as-salatu alaihi ma ka riga musu addu'a yana daga cikin kyautatawar da har yanzu zaka ci gaba da yi wa iyaye bayan sun mutu ka rika musu addu'a mutumin kirki baya rabuwa da addu'a wa iyayensa ko dan kun san idan ba ku manta ba tasirin addu'a yana da yawa daga cikin abin da zai nuna maka tasirin addu'a abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan tabda adaman qata amaluhu illa min salati sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan dan adam ya mutu duk aikin sa yankewa yake yi sai dai guda uku sadaka mai gudana da yayi wani abu da yayi wanda ana nan ana amfana da shi yana samun lada to wannan ba zai yanke ba ko da shi mutum ya mutu aw ilmin yuntafaqu bi ko kuma wani ilimi da ya yada ake amfana da shi to shi ma wannan ba zai yanke ba ko da mutum mutumin ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi awwalin salihin ya da'u lahu ko kuma da nagari yana masa addu'a shi ma wannan matukar yana masa addu'a to yana ganin tasirin shi da mutumin da yake yake mutu hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mutane waɗanda suka mutu sukan samu ni'ima a cikin kaburburan har su tambaya su ce me muka yi aka ƙara mana ni'ima a cikin wannan rayuwar mu ta barzakhu bayan nan fashinmu ya kare mun mutu ba mu da ikon yin wani aiki amma muna ganin ni'imar mu tana karuwa sai a sanar da su a ce ai wani ne daga cikin shi shine maka addu'a kenan ana ɗaukaka darajar mutum saboda addu'ar da su suka yi masa idan aka ce ɗa ba wai ana nufin ɗanka mubashir wato ɗanka kai tsaye daga aifa kadai ba ɗanka ɗanka ne a shari'a Dan ɗanka ɗanka ne dan dan dan dan dan ko dan nawa ne in dai daga tsagonka yake to dan kai duk lokacin da ya maka addu'a yayi wa iyayensa addu'a za ta shafe ka shi yasa ake so ka ranka yin addu'a wa iyaye saboda irin wannan daraja da ɗaukaka da darin za su rinka samu bayan sun koma ga Allah madaukake sarki fa annabi sallallahu alaihi wasallam ce as-salatu alaihi ma yi musu addu'a wal istighfaru lahum da nema musu gafarar Allah ka rika nema musu gafarar Allah akan zurban da suka aikata an Allah ya gafarta wani na Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa wannan addu'ar tana tasiri ko da mutum yana cikin gabarinsa. manzo Allah ya ce wa infadu ahdihima da kuma zartar da alkawarinsu yana daga cikin kyautatawa da za ka yi wa iyayenka bayan sun mutu to alkawarinsu da suka ɗauka ka shiga musu sun yi wani alkawari to ka ja ka tsaya akan cika musu wannan alkawarin yana daga cikin kyautata wa iyaye shi yasa yana daga cikin abun bakin ciki da yake faruwa wa da daga cikin iyaye Allah madaukakin sarki ya jarrabe su suna da dukiya lokacin da suke rayi amma sai ba su iya sun yi abin da ya dace da dukiyar ba sai lokacin da jinya ta same su ta mutuwa sai kuma su ce a dauki dukiyata Ka so ka za a yi aiki alheri sai ce a ɗauka yi. sai ka samu abin da ya bari ɗin bai taka kara karya ba amma wallahi ya'ya da mata saboda kwaɗayin abin duniya da haɗama wallahi sai suka zartar da wannan abin da iyaye suka ce a yi wallahi wannan cin amanar iyaye ne cin amana ne na iyaye wajibi ne a zartar da wannan abin in ba a zartar ba an haɗince su kuma ana daga cikin karan tsaye wato wa bi ku kyautata wa iyaye da Allah madaukakin sarki yake mutum yayi irin wannan kuma yana yawan faruwa wai wani bawan Allah na ba da labarin sa a majalisar nan ban san wace shekara bane amma abin da yake ya bani mamaki ce zaba na mantawa da shi mutum ne yana da arziki mai yawan gari. da jinya ce masa tsanani sai ya ce a dauki kashi ɗaya cikin goma na dukiyar da na bari a nemi wani wuri a gina min masallaci saboda Allah wallahi abin mamaki mutumin nan da ya mutu matansa da 'ya'yansa duka suka haɗu suka ce su ba zai yiwu ba ba za su iya daukan gashi ɗaya cikin goma na wannan dukiyar zuwa ba wata matarsa ce guda ɗaya ita ɗaya ce ta jajirce ta ce wallahi sai an zartar da wasu da wani ya yi ta ce wallahi sai yi ta ɗauki lauya aka tafi kotu aka dinga buga shari'a kuma ta yi nasara ni masallacin aka nuna min gashi ana ginawa aka bani tarihin abin da ya faru shi yasa na kasa mantawa da wani abu a kwakwalwata na ce Allah sarki mai yawa ma lokacin da yake rayuwa ya ce so ba yi ta yi wa ita yake so wata ce can yake damuwa da ita ga kuma wanda za ta damu da shi bayan rayuwarsa shi yasa harkar ƴaƴa Allah madaukakin sarki ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa za ku iya son wasu ƴaƴan daban amma Allah madaukakin sarki bai yadda a fifita wani akan wani akan gado ba yace ku raba wa ƴaƴa in maza ne ku daidaita su in mata ne ku daidaita su la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'an ba ku san wanne ne zai muku amfani ba me yiwa da kai aka ce ka raba sai ka zabi wani da ka fi so sai ka bashi alhali me yiwa an ka mutu ba shine zai wa da kai ba to kaga wannan inda a ce ya sani wannan matar za ta yi masa haka bayan ya mutu kana ganin me zai mutu kafin ya mutu abin da zai mutu da yawa to amma da yake Allah madaukakin sarki shi kadai ta da sanin gaibu lokacin da suke yake raye mai yiwa wata ta fi masa shakwaba ta fi nuna masa so amma duk son na karya ne so take kawai ya mutu ta samu kaya ta ja kaya kawai abin da take kenan sarai kuwa ta ja kaya shi ne kawai yana mutuwa shi labarin ya kare sai kaga abu ya canza da yawa wanda yake cewa yana son ka a baki wallahi ba lalle ne shine mai son naka ba ba shine ba ka iya samun haka to a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace in fadu ahdihi ma zartar da alƙawarin su min ba'di min ba'dihi ma bayan bayan sun mutu a zartar da abin da suka alƙawari duk abin da dai alkawari ne suka yi to ai kokari a cika musu wannan alkawari haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima da sadar da zumuntar da ba a sadar da ita sai saboda su dangantakar da tasu ce dangantakar da ta shafi uba za ka sadar da ita saboda kyautatawa ne wa babanka bayan mutuwarsa dangantakar da ta shafi uwa za ka ci gaba da sadar da wannan dangantakar ko da uwar ta mutu domin sadar da wannan zumuntar kyautatawa ne wa uwar bayan mutuwarta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan yake nuna ko iyaye sun mutu har yanzu akwai sauran sada zumunta ya zo cikin hadisin al-Imam Muslim annabi sallallahu alaihi ya ce inna abarral bir abarral bir silatu ahli wuddi abika manzo Allah sallallahu alaihi ya ce yana daga cikin mafi kyautatawan kyautatawa da mutum zai yi sadar da dangantakar da ta shafi iyayen dangantakar da ta shafe su ta hanyar soyayya wancan hadisin yana magana akan dangantaka ta jini wannan kuma yana dangantaka a jin kauna da ke tsakaninsu wasu abokan mahaifinka ne sun yi zaman amana da shi sun yi zaman mutunci suna son juna wasu kawayen mahaifiyarka ne sun yi zaman mutunci suna son juna ka san yadda suke da kusaci da su to bayan mutuwar mahaifan naka ka ci gaba da girman waɗannan abokan nasu ka ci gaba da girmama su ka ci gaba da kyautata musu gwargwadon abin da Allah madaukake hore maka to yana daga cikin mafi kyautatawa kyautatawa da zaka yi wa iyaye ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama matsala ta 20 wasu daga cikin malamai suka ce yana ana so mutum ya rinka yin addu'a wa iyayensa duk lokacin da ya zo ta hiya ta ƙarshe a ƙarshen tahiya ba ana yin addu'o'i ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da addu'o'i a bayan tahiya kuma kana da dama ka roki duk abin da kake so na alherin duniya ko na lahira bayan ka gama tahiya yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama kai addu'o'in da manzon Allah ya yace kai Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih ad-dajjal to daga nan kuma sai yi addu'o'in da kake so to anan wasu malamai da yawa magabata suka ce yana da kyau ka rika shigar da iyayenka a wannan wurin lokacin da za ka yi kafin kai sallama suka ce saboda wuri ne da yake da girma da yake da tasiri a cikin addu'a matsala ta goma sha ɗaya faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce 21 abu matsala ta 21 da Allah madaukakin sarki ya ce rabbirhamhuma kama rabbayani sagira yace Allah ka ji tausayinsu kamar yadda suka rene ne ina karami malamai suka ce wannan yana nuna a kyautata wa iyaye yana girmama gwargwadon irin kyautata wanda iyaye suka maka ya kamata kai da iyayenka kasancewa lalle sun kula da kai sun baka inaya da kulawa lokacin da kake bukatan kulawar to ya kamata kulawarka ta karu akan na wanda ba su samu irin wannan kulawar ba amma ba ta yin kasa kuma saboda kulawar ta yi kasa kulawar ana so ta yi sama saboda gwargwadon su da yi yawa tare da kai amma ba a so kuma wai dan iyayen ba su kula da kai lokacin da kake karami ba kai ma sai ka ce bari kai musu kyautatawa dan kadan an fahimta ko domin Allah lokacin sarki ya ce a wabil walidi na ihsanan iyaye a kyautata musu bai ware ba da wanda suka kyautata maka da wanda ba su kyautata maka ba duka Allah madaukaki ya umarce ka da kyautata musu an fahimta ko to amma tunda an alakantar da kyautatawa da Allah ba madaukakin sarki tuna maka cewa kai musu addu'a ka ce rabbirhuma kama rabbayani shi shine malamai suka ce to wannan yana da alaka da tarbiyyar da suka yi kenan ashe idan iyaye masu kulawa ne sosai ana bukatan kai kulawar ka ta zama extraordinary da na mutane gaba daya saboda yadda iyayenka suka yi maka amma kaga abun mamaki galibi ba haka yake faruwa ba yawanci waɗanda iyaye suka yi musu gata sai ka gaba su suke damuwa da iyayen ba yawanci haka ne ka san da yawa iyayen Allah madaukakin yakan jarrabe su sai ka ga sha a gida shi aka buɗa damuwa da shi haka ake samu tana gani ka san ne ba na kirki ne kai ne na kirkin amma haka za a yi kai a ta dauka ana ba shi yana kashewa yi eh, ya sata a ce ba shi ba ne. Eh, a ce wani a ce wani ne dauka ce ba zai dauka ba wani kuma ya san shi ya dauka baban ko kuwa ta san shi ya dauka saboda sanda take masa ta dan kwarare a kansa yayi laifi a ce ba shi bane ya nema a bashi kai kuma ni kirki ne la Allah ka nema ba baka ba kar ka dawo kai abin ka saboda Allah Allah shi ke bayarwa dan galibi irin wanda aka yi musu wannan sakalcin ba sa yi abin kirki ba sa yi abin kirki dan galibi irin wannan akan ga kaman soyayya ce alhaji ba soyayya ba ce galibi da a gida wanda ya fi shan wahala to ya fi yin abin kirki rayuwa ma gaba ne haka take galibi wanda ya taso cikin wahala to ya fi dagewa ya nemi na kansa shi kan dan gata ya dan gata ne ko me yake nema ana bashi amma wanda ya taso bashi da gata zai tashi da bugi-bugi ina zai nemo ina zai nemi kaza ina zai nemi kaza ina zai nemi kaza to sai ga tun yana karmi yake bugi bugen nema shi ko wancan bashi ake yi da haka bai san yadda ake nema ba to shi ne malamai suka ce duk wanda ya san cewa iyayensa kyautata wanda suka yi masa ya fi na sauran mutane to ya kamata shi ma kyautata wanda bai yi iyayensa ya fi na sauran mutane amma kada ka kula da kuma wai iyayenka ba su kula da kai sosai ba kai ma ka ce ba za ka kula da su ba ba su sauke su ba kai ka sauke naka Kar ka yadda dan ba su sauke nasu ba ka ce kai ma ba za ka sauke naka ba Allah madaukaki zai tambaye su su kai ma zai tambaye ka haƙƙinka haka nan kuma karkashin wannan har yanzu malamai suka ce tunda Allah madaukaki ya ce rabbihum kama rabbayani kamar yanda suka rene ni suka ce ashe tunda wato daga cikin sirrin da yasa aka ce a kyautata wa iyaye akwai reno da suka yi maka to duk wanda ya rene ka ko ba shi ya haife ka ba yana da haƙƙin kyautatawa akan ka wani zaka ga cewa ba shi ya haife ka ba amma abin da ya maka bai ga zauna abin da mahaifinka ya maka ba ya kyautata maka iya kyautatawa iya abin da mahaifi bai maka ya maka wani lokacin wani iyayensa za su mutu sun yana garami sai kaga wasu ne za su dauke shi ba su suka haife shi ba haka za ka gani kuma su kula da shi wani a dauke shi wata tasa tana nan yana karami a bayar da shi a wani gwaggwansa ko wani wata umarsa ko wani gidan kawunsa ko wani gidan waye babbansa ko wani kaza wani ma wansa ne shi da rike shi ya taba sai duban duniyar nan to wannan yana da haƙƙin kyautatawa a kanka saboda kulawa da yi da kai da taimakon ka yi lokacin da kake bukatar taimako watsar da shi ka ki taimaka masa a matsayin ba shi haife ka ba butulci ne daga cikin ni'imar da wato yayi maka wanda Allah madaukakin sarki ya nufe shi da yi maka duk wanda bai gode wa mutane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bai gode wa Allah ba la yashkurullah man la yashkurun nas mas'ala ta 21 wanda kuma ashar 22 wanda ita ce ta ƙarshe insha Allah tabaaraka wa ta'ala za mu dakata a kai ah, ah, abinda malamai suke faɗa na cewa dukkan abin da za ka yi nan duk abin da za ka yi wa iyayen nan ka sani cewa yana daga cikin sirri mafi girma na ci gabanka a rayuwarka ta duniya da ta lahira shine kyautatawa da za ka yi wa iyayenka duk wanda yake so ya ga tasiri na samun biyan bukatarsa a rayuwa da samun ci gabansa da kwanciyar hankalinsa da ƙerewa sa'o'insa da zai yi to wallahi ya rungumi kyautata wa iyaye tun daga duniya ake samun sakamako ba shi jira ba wanda dukkan yake so ya wulaƙanta, ya tozarta a wannan rayuwar tun daga duniya to ya tozarta iyayensa ya watsar da su ya ki kulawa da su tun a duniya Allah madaukakin sarki yake wulakanta mutum don ba ku manta ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace yana daga cikin abinda mafi girman da Allah madaukakin sarki yake gaggauta ukuba a kansa zalunci da kuma yanke zumunta mafi girman zumunta ita ce zumuntar iyaye to daga cikin mafi girman abin da Allah madaukakin sarki yake gaggauta yin sakamako wa mai yi a duniya bayan abin da yake masa tanadi a lahira ma amma yudakharu lahu fil akhirah annabi tare da abin da yake masa tanadi a lahira ma bin zambin ajdaru an yu'ajjilu Allahu li sahibi al-uqubata fid dunya ma ما min له في الآخرة من الظلم وقضيات الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم جباب وذسذيبي babu wani laifi da ya cancanci Allah madaukakin sarki ya yi ukuba ya gaggauta ukuba wa mai yin wannan laifin tun daga duniya bayan abin da aka yi masa tanadi a lahira annabi sallallahu alaihi wasallama ce min al-baghi wa qati'at rahim kamar zalunci da kuma yanke zumunta mafi girman zumunta idan ji zumuntar iyaye Allah madaukakin sarki ka ba mu iko aikata duk abin da kake so mu aikata na ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا الله ما يجرم هذا yace rabbukun a'lamu bima fi ku. ubangijinku shine mafi sanin abin da ke cikin zukatanku in takunu salihina in kun zamo nagari fa innahu kana lil na ghafura lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne ga bayin da suke komawa zuwa gare shi da tuba wa ati dhal haƙa sai Allah madaukakin sarki yace ka ba da ma'abucin zumunta haƙƙinsa wal miskina haka nan miskini ma ka bashi haƙƙinsa wabna sabil haka nan matafiyi shi ma ka bashi haƙƙinsa wala tubazir tabazira kada ka barnatar da dukiya barnatarwa innal mubazzirin lalle masu barnatar da dukiya kanu ikhwana shayatin sun kasance ɗan uwan shedanu fa kana shaytanu li rabbih kafura shi ko shedan ya kasance mai butulci ne ga ubangijinsa wa imma tu'ridan anhu in kuma ma ka kau da kai gabarinsu ibtiza a rahmatin min rabbika dan neman wata rahama daga ubangijin ka tarjuha da kake tsammanin da kake fatanta fa kullum lahum mai tsora, to ka gaya musu magana wadda take magana mai daɗi. Allah madaukakin sarki bayan ya yi magana a kan haƙƙin iyaye da irin nauyin da yake kan ɗa na iyayensa Allah madaukakin sarki sai ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ubangijinku shine mafi sanin abin da ke cikin ku. da yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa a'lamu anan ba akan babun ta take ba ba ta babun wato a babun tafsiri ba wai akwai wanda ya sani bane ba wanda ya sani sai Allah rabbukum a'lamu bima fi nufusikum wato ubangijinku shine masanin abin da ke cikin ku. don babu wanda ya sa abin da ke cikin zukata sai Allah madaukakin sarki shi kadai lokacin da aka ce ku kyautata wa iyayenku nan Allah madaukakin sarki shi ne ya san abin da ke cikin zukatanku idan kun yi nufin kyautatawan ya sani in ba ku yi nufin kyautatawan ba ma Allah madaukakin sarki ya sani Abdullahi ibn Jubayr yana cewa abinda wannan aya take nufi ana nufin wato abinda mutum zai samu na tuntube ko na kuskure dangane da iyayensa duk wanda kake mu'amala da shi yau da kullum dole ne za ka yi masa ne wai ana cewa yau da kullum me za a mara amarya wata ran dole rana za ta bashi duk yadda kake kyautata wa iyayenka wata ran za ka yi laifi to in laifin nan na ganganci ne Allah ya san idan laifin nan na kuskure ne Allah madaukakin sarki ya sani shi yasa yace rabbukum a'lamu bima fi in takunu salihina idan har kun zamo na kirki kun zamo na gari tuntuban da kuka yi nan ba ganganci bane ba bisaniya kuka yi ba kuskure ne to fa innahu kana lil awabin ghafura lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne lil awabin ga waɗanda suke komawa wajen ubangijinsu da tuba ma'ana in kun yi kuskure kuka yi tuntubi a wajen kyautata wa iyayen nan kuka yi wani kuskure to ku tuba ga Allah madaukakin sarki in dai ba wai da gangan kuka yi ba ba nufin ku ci musu wato ku bata musu ne kuka yi ba ba nufin ku ci musu zarafi kuka yi ba ba nufin ku yi musu hukuki ku yi musu abin bai dace ba kuka yi a kuskure ne to ku tuba ga Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukaki biya ce muku shine ma'anan yanta kunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura al'awabin da ya zo a cikin wannan ayar magabata sun fasara shi da ma'ana da yawa amma kalmar da take haɗewa shine arraji'ina ila rabbihim masu komawa zuwa ga ubangijinsu to wannan komawar da yawa daga cikin malaman tafsiri shi suka fassara da cewa suna komawa da tuba tun da sun yi laifi bisa kuskure sun yi tuntube to sai ai musu wato sai Allah madaukakin sarki musu gafarar Allah madaukakin sarki wannan yana nuna wato su kuma iyaye duk lokacin da aka ce da mai biyayya ne mai kyautatawa ne to irin kuskuren da zai yi kuma su rinka yafe masa wasu ba sa daga kafa da kamata a matsayinka na uba ko a matsayin ki na uwa duk kuskure da tuntuɓen da da zai yi to ba za ki haƙuri ba ke kuma domin ɗan adam duk inda yake wata rana sai kuskure dole ne wata rana sai kuskure a matsayin matsayinsa na adam amma sai a rinka duba alherorinsa kuma idan ya yi ba daidai ba sai a duba alherinsa sai a yafe masa kada a yi masa baki kada a zine masa kada a yi masa tofin allah zine idan allah ya zine masa kira ki fara kuka kina ki fara kuka duk lokacin da kai Allah waje wa danka idan Allah ya waje da shi din kai ne zaka fara kuka kafin a gani kai zaka fara damuwa saboda kar zuciya ta daidai ka in yayi wani kuskure in har ya zama na kirki to kurakuransa ka ranka ya fi masa al'awwab wasu suka ce huwa al'abdu ya tubu thumma yuznibu thumma yatubu thumma yuznibu haka sa'id ibn musayyib ce abinda ake nufi da awwab shine wanda wato ba wanda zai tuban yi laifi sannan ya sake yin zunubi sannan ya sake tuba sannan ya sake zunubi kasan shi Allah madaukakin sarki abin da ke nunawa yana duba zukatan mutane ne shi ke yasa ce rabbukum alim bi abin da ake so a bawa shi ne ya zama na cewa lokacin da ya yi laifin tabbas ya zama tubar ta ta gaske ce mai yusarru alama ma fa'aluhu bi alamuna a suna tuba matukar za ka yi laifi kuma ka tuba tubar kuma ta gaskiya to Allah madaukakin sarki a shirye yake kuma ya amsa maka a shirye yake ya maka idan har mutum yana laifi yana tuba tuba ta gaskiya ba abin da bahaushe yake cewa tubar bakin muzuru ba shi bakin muzuru lokacin da yace ya tuba ma ya san ba gobe zai sake yi a zuciyarsa yana cin rabi to wannan ba tuba bace mai tuba ta gaskiya tawbatan nasuh shine wanda a ransa ya dauka cewa yanzu wannan laifin da yayi ya nemi gafarar Allah kuma ya bari kenan ba zai sake komawa ba shine anniyatu Allah ya huda ila dhanbi yayi niyyar cewa ba zai sake komawa zuwa ga wani zunubin ba kuma yayi nadama akan abin da ya aikata kuma ya bar wannan aikin sabon Allah da yake yi kar yana yi za ga wani lokacin yana sabon Allah yana ce to Allah mun tuba kuma yana ci gaba da yi ba a ga ba tuba ba ce wannan Allah mun tuba ka yace mana mun san dai abin da muke ba daidai bane amma Allah mun tuba a wannan ba tuba ba ce a wannan tsagerenci mutum ya hana ka abu kana cikin yi kuma kana cewa wani kai dai kawai kai hakuri ni dai dai nayi haka kake nunawa amma dai kai hakuri amma zan yi a ga kawai da ba hakuri kake ba shi ba amma in ka yi a baya ka ce ka yi haƙuri yanzu ba zan sa ka yi ba kuma yanzu in kana cikin yi ka bari to shi ne zai ɗauka cewa lallai daga cikin tuba yi. to in mutum yana tuba ta gaskiya ibn al-qayyim rahimahullah yana cewa da dalilan alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suna nuna cewa duk yawan tuban da mutum yayi in dai tubar da yin ta gaskiya ne ko sau dubu zai koma kan wannan laifin to Allah kuma zai karɓi tubarsa Abin da dai ake so ya zama lokacin da za ka tuba daga ce wani zai tuba saboda Allah ba zai sake yi ba amma sai shaitan sai ya zo sai ya yaudare shi shaidanin mutum ko shaidanin aljani sai ka gaya ko ba. wani bawan Allah ni yayi yace ni dai Allah lokacin sarki da ya bani bana zan je makka to in Allah ya yarda ina sauka a kasar Saudi Arabia na tuba ba zan sake shan taba ba kuma ya yi wannan niyyar kuma ya fita kuma da gaske ke duk alamun sunan da gaske ke ya sauka a makka ya ci gaba da rayuwarsa duk da ya ga a makka ma ana sha wasu abokan shan suka ce to ga mutanen makka ma sha suke yi ya ce ni dai na daina tun da dai na daina daina amma wallahi da yake akwai wani shaidani cikin abokansa ɗakin su daya ka san wato irin waɗannan abubuwan masu kama rai in ka saba da su barin su ba karamar aiki ba ne. wallahi mutumin nan sai sai zai fita a daki in ya fita a daki sai ya jefa masa karan sigari a gadonsa a kusa da kudu sai ya tafi ya fita sai bashi sai a bashi kada a daki da kuma sigari yana gani kuma dama abin ke yana da shiga dare da goro da sigari da daɗin abin masu shiga rai kawai malam wallahi sai koma in ga sigarin nan an jefar masa sai ka zagu shi ko mutumin dama ya masa darko ne sai ce ah, da ya dawo ya ce ah, ni kaɗa na bar sigari na fa'alin guda ɗaya na waye ɗauka ne ka sai ce ari ban ɗauka ba haka yake ta masa wasa da irgilanci har yayin da yanzu ya yadda shi ya koma shan sigari ta zai hajji da shaidani ya haɗu da shi shirari kuma wannan yana daga cikin abin da yasa in kana sabon Allah kana so ka bar wannan sabon Allah to ka daina zama da masu irin wannan sabon Allah da kamata yi lokacin da ya je to ya koma ɗakin da ba a shan sigari ya samu wani ɗakin wasu lafiyayyin alarmomi wanda ba su da aiki sai tilarar Qur'ani kawai sai zauna ɗakin ya samu wani hamshakin malami na Allah sai zauna ɗakinsa to kaga ba zai ba zai sha sigari ba amma da yake yana zama cikin masu yi to sai aka rajaye shi kuma sai koma to duk inda za ka tuba inda tubar ta gaskiya ce inda ta gaskiya ce to ko da ka koma to in ka sake tuba kuma Allah lokaci ne sake karban tubar ka ko sau dubu za ka yi to ne wasu malamai suka ce Al'abdu ya sun mai yatubu sun mai thumma sun mai yuznibu Abdullahi ibn rabbi allahu ta'ala yake cewa alhafiz allazi idza zakara khatayahu istaghfara biha yace wanda ake cewa al-awwab shine mai kiyayewa wanda idan ya tuna laifukansa kullun ya tuna laifinsa sai ya nemi gafarar Allah madaukakin sarki wannan shine wato al-awwab wanda suka ce al-awwab al-musalluna lidhuha waɗanda suke sallar walaha su ne al'awwabi da suka zo a cikin wannan ayar ma suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira sallar walaha salatul awwabi suka ce to kaga al-awwabi da sune masu yin sallar sallar walaha kenan akwai ma waɗanda suka ce al-musabbihina masu tasbihi wa Allah akwai waɗanda suka ce al-musallina bainal maghrib wal isha waɗanda suke yin sallar magriba eh, suke yin nafila daga bayan magriba tsakanin magriba da isha'i suka ce wannan sune al-awwabina haka ne malamai suka yi ta faɗan magana amma duk in ka tara maganganun za su koma zuwa ga maganan farko da muka yi su ne masu komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki da tuba sun me da su zuwa ga Allah madaukakin sarki dan haka Allah madaukakin sarki ce rabbukum alim bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awabin ghafura Allah ka sanya mu daga cikin bayi masu tuba gare ka Allah madaukakin sarki bayan yayi magana akan iyaye waɗanda su ne ginshiki akan dukkan zumunta gaba daya sai kuma ya shigo da sauran dangantakar da take zuwa karkashin iyaye uwa da uba yace wa kurba qurba haqqahu ku bada ko ka bada ma'abutan kusaci ma'abutan kusaci ka bashi haƙƙin da shi ba wato ƴan uwanka su ma ka ba su haƙƙin su anan wasu malamai suka ce abin da ake nufi da a zalƙurba ana nufin cewa 'yan uwanka na jininka domin tun da an yi maganar iyaye ne sai aka yi maganar 'yan uwa to ai ana maganar 'yan uwan da suka fito daga jikin uwan nan da uban nan su ake ne akwai malaman da suke cewa zulƙurba a nan ana nufin ƙarabatun nabi sallallahu alaihi wasallama makusantan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda Allah madaukakin sarki ce kullu as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba kaga ya musu bana bukatan komai a wajen ku ba na neman lada akan kiran ku da nake zuwa ga Allah madaukakin sarki da wa'azi nake muku abinda ne nake bukatar ku almawadda ta fil qurba shine soyayya ga makusanta duk da cewa ita ma wancan ayar wasu malamai suna ganin makusantan dai ana nufin makusanta ne to amma dai makusantan annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai dalilai ba ko ba waɗannan ba wanda suke tabbatar da cewa lallai suna da haƙƙin girmamawa da haƙƙin soyayya ga ka sai ko ba a faɗa ba aka ce maka waɗannan dangin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama ai ko ba a gaya maka suna da hakki ba ya kamata ka san suna da haƙƙi ne a ce waɗannan jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi imani da shi domin duk dangantakar mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yi imani ba za ta masa amfani ba amma in aka ce wannan jinin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne to yana bukatan haƙƙi yana da haƙƙi da ka kirmama shi to saboda wannan haƙƙi ne maza ga ayar wasu suna kirkiran wata dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam da ba tabbas ba ce duk inda ka je zai ga akwai sarki sharifai a gari ka je unguwa ma akwai abin nan shi ma mai unguwar sharifai kai akwai unguwar sharifai a wasu garuruwa aka ce unguwar sharifai duk mutanen unguwar sharifai ne kowa ya kirkiri wata silsila wata ta gaskiya wata ba ta gaskiya ba kowa ya danganta kansa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda yana ganin cewa suna da wani haƙƙi da girmamawa to wasu malamai sun ce wannan ana nufin dangantaka ba kusantan manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai dai al-Imam Shawkani rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala yana ganin cewa gaskiya dalilai na siyaki da karina ba za su goyi bayan wannan maganar ba siyakin magana yana cewa wannan dangantakar kowa ake ci kowa ana magana dangantakarsa ne wa ati zal qurba haqqahu ka ba da ma'abucin kusaci haƙƙinsa dan haka da kai ake magana da ƴan uwanka suna da hakki ka ba su haƙƙin nan da Allah madaukakin sarki ce ka ba wa dan uwa haƙƙinsa wasu malamai suka ce abinda ake nufi da haƙƙi anan an abin nan albirru wasila haƙƙinsu shine sada zumunta domin akwai zumunta ku da su Allah madaukakin sarki ya wajabta maka sadar zumunta da suke tsakaninku mun yi magana a ina kun ba na manta ba cikin suratul ibrahim والذين يفعلون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الله إبراهيم يقول قرعة سورة الرعد من يمكن أن دعوة أكن سادة زمنتا كرقشن من آية dan sada zumunta wasu sai suna daukar sa bayan da yake ba wani ya dauka an ce sada zumunta shine ka rinka zuwa ziyara dan haka da kudi a mararsa sai ya shiga wajen gwaggonsa ko umansa ko ya fandonsa sai ya je gaishe ta waye ziyara sai ya tashi hudu bai bata komai ba kuma tana cikin wahala shi kuma yana cikin tana cikin wadata to kaga wannan abin sai da mutunta ba da bai je ba ma da aika waye da yafi da aike mata ya wannan nasa ko ba haka bane ai ya fi ya zo a ce ka je ka aika mata tunda mabukaci ya ce ta samu wani abu da za ta rayu da shi ya zo a ce ka je baka bata komai ba wani auren yarsa zai yi zai yi auren yarsa surukinsa da yake auren yatta yana legacy ya yi niyya har ya sai tiket akan zai zo saboda auren kanwar matarsa da za a yi amma sai bai samu zuwa ba shi ne ranar auren sai ya kira baba surukinsa kenan ya ce baba ya haƙuri wallahi na yi iya ƙoƙari na samu zo amma ayyuka sun da baiwaye ban zo ba amma dai zan yi sako lokacin kudi suna da daraja ya turo masa naira dubu ɗari biyu kamar yanzu ne ka ce a turo maka miliyan biyu za ta auren da yarka shi ne da shekara ta dawo zai yi auren ta biyu kanwar wancan ɗin har yanzu da ya kira shi a waya ya ce to zan aurar da wanci amma ba sai ka zo ba ya ce ba sai ka zo ba da su gaga abin da yake nufi shi ne da ya zo gare ibe gare ya masa wannan safon to kaga wannan aya wannan hankali zai dauka da wuri to sada zumunta shine dukkan wani taimakon da kake da damar wa. wanda kuke zumunta da shi kai masa duk wata kariya da kake da ikon ka kare shi da shi ba bisa barna ba amma to ka bashi wannan kariyar wannan shi ake nufi da sada zumunta ba wani fi ka je ziyara ka gansu su ganka a gaita to amma dai in kana cikin wadata ka gane mafi girman sada zumunta shine ka wadatar da su Allah madaukakin sarki shine yace wa ati zal qurba haqqahu suka ce hakkin anan albirru wasila wasu suka ce haƙƙahu a nan ana nufin annafa ƙasar wajiba Shiyarwa ta dole shi ake nufi ka yi wa ɗan uwanka wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ɗan'uwanka na jini wanka ko ƙaninka ko ‘ya'yan wanka ko ‘ya'yan ƙaninka ko baffanka ko ‘ya'yan baffanka duk waɗannan ana ce da su wato a dangi ta wajen uba suka ce idan har kana da wadata su kuma ba su da shi to wajibi ne ka ci da su kamar yadda wajibi ne akan ka ci da mahaifiyarka da mahaifinka in ba su da shi to haka su ma 'yan uwanka na jini in ba su da shi kai kana da shi to wajibi ne ka ciyar wannan shi da abin da Abu Hanifa rahimahullahu tabaraka wa ta'ala tafi akai amma da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa a ci da su ba wajibi bane amma dai akwai a haƙƙin albirru wasila in an ce kuma albirru wasila ne kana ba da agaji da gwargwadon yadda yadda yayi amma an ce haƙƙin ciyarwa to dole ne ka ba su abinci kamar yadda kake ba matarka kake ba wa 'ya'yanka da shi wasu malamai suka ce annabi ka wajiba wasu malamai suka ce haqqahu anan ana nufin alwasiyatu inda alwafa ka yi musu wasiya lokacin da mutuwa ta zo kai mai kudi ne mawadaci ne ga 'yan uwanka nan su kuma talakawa ne kuma ba su da gado to suka ce abin da ake so a nan shi da kai musu wasiya dan ba lalle ne 'ya'yan naka su ba su ba in kai ma baka ba su ba 'ya'yan su ga sun karin nisa yanzu kana da wanka kuma kana da 'ya'ya wanka ba zai gaje ka ba ba shi da gadon komai to amma kai kake daukar nauyin sa kai kake masa dawaini a lokacin da kake nan ba lalle ne in ka mutu ka bar shi a cikin wannan rashin kuma ƴaƴanka su kula da shi ba da Allah ma lokacin da kake masa mahaushi suke ji suna ganin cewa kawai kana ci da wani katon banza haka suke gani haka wasu suke gani to suka ce wannan shine hakkin ka yi musu wasiya in kai kana da shi su ba su da shi saboda kar bayan mutuwar ka sun su galabayinta shine suka ce abinda ake nufi da haƙƙi anan kenan a wa ati zal qurba haqqahu sai Allah madaukake ce wal miskina da kuma miskini shi ma ka bashi wa ibn sabili ka ba wadan tafarki shi ma nasa wato ka bashi kasansa al miskin wasu malamai suka ce shi haƙƙin miskini shine ko da ka bashi zakata wajibi ko kuma ka taimake shi zakata nafila wato sadaka ta nafila kenan suka ce shi kuma matafi shi ma yana daga cikin wanda yake cin zakata wajibi ko kuma ka bashi haƙƙin bako kun san bako a musulunci an hana ka yi bako baka karɓi cinsa ba a musulunci idan bako ya zo dole ne bakon ka ka nauyin sa annabi sallallahu alaihi wasallama yace adiyafatu wa salafatu ayyam wa jaizatuhu yawmun wa layla karban bakunci salafatu ayyamin kwana uku kwana uku ake karban bako waja'izatuhu yawmun wa laylatuhu karban sa kuma wuni ɗaya ne da dare ɗaya wasu malamai suka ce wannan wuni ɗayan da aka ce da shi ba? to shi yana cikin ukun ne a cikin ukun ne za ka ware guda ɗaya shine na musamman shi wannan inda hali ya kamata a ce a karya kashi baki ya motsa fika ta motsa ya kamata ba ko kenan to sauran kwana biyun kuma sai a koda garau garau ne sai a karanta da shi wasu suka ce a shi wannan yawmin walaila din daban wuni daya da dare daya shi daban ja'izatu abin da yawmin salatu ayyamin kuma daban an hada kwana hudu kenan zai zama haka wasu malamai suka ce to wannan haƙƙi ne nasa daga cikin magabata akwai wanda da yake yanayin zamaninsu ya sha bamban da zamaninmu su har suna ganin cewa idan ka je bakunta ba a baka haƙƙinka na bako ba kana da damar da za ka ɗauka su ka ɗauka to da yake zamani ya bambanta yanzu ba zai yiwu ba kar ka kuskura ka fara dan naka da ku ai maka yi barawo ba ruwanka da kayan kowa in an baka bakunta shi kenan in kuma baka samu ba to wa ardullahi wasi aka ci gaba Allah bai baka wani an gane ku a ah. wala tubazir taurira, Allah madaukakin sarki yace amma kar ku barnatar da dukiya barnatarwa da yake Allah madaukakin sarki ya kwadaitar akan ba da haƙƙi da ciyarwa da kyautatawa to wajen ciyarwan kuma da kyautatawan tunda harka ce ta dukiya kada a yi barna sai Allah madaukakin sarki yace wala tubazzir tabdhiran kada kuma ka barnatar da dukiya barnatarwa a a ka takaita ka yi daidai wa daida babu cuta babu cutarwa babu ifrati ba tafriti kada ka yi kwauro sannan kuma kada ka wuce iyaka malamai sun sha bambam wajen fassara me ake nufi da tafsir da yawa daga cikin malamai suka ce at-tabziru al-infaqu fi ghayri haqqi shine ciyar da dukiya ba ta hanyar daidai ba shi ake cewa tabziri duk abin da ka ciyar in dai ba a hanyar da Allah ya yarda bane to wannan sunansa tabziri almubazzaranci ne Allah madaukaki ba ya mujahid ibn jabr yana cewa law an faqa ar-rajulu malahu kullahu fi haqqin ma kana mubazzira yace inda a ce mutum zai ce da dukiyarsa gaba daya amma a cikin abin da Allah yake so ne to ba a ce da shi mubazzir da karar da dukiyar gaba daya amma a hanyar da Allah yake so wannan ba a ce da shi mubazzir haka mujahid ibn jabal yake fada a haka nan kuma sai yace wa anfaqa fi jaydi haqqin kana mubazziran amma in ya ciyar da dirhami daya sai dai da haƙƙi ba a cikin haƙƙi ba a cikin daidai ba kana mubazzirin ce ba rubazzari ne kenan tabbiri shine ka dauki dukiyarka ka sanya wurin da Allah madaukakin sarki ba ya ci shi ake cewa tabbiri kuma shine abin da Allah madaukakin sarki ya hanke hanawa a cikin wannan ayar wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan hani ne da ake yi saboda lokacin jahiliya sukan kashe dukiya saboda alfahari ita yanka raguma ita yanka raguma don alfahari kamar da yadda al'ummar mu take yi idan an zo biki saboda alfahari sai a ita ta yin abin da ba sa, abin da ba sa ake da shi ba a yi ta yi kaga wani alfasaranci a ta kashe dukiya ta wurin da Allah ba da kuke bayar su a ɗebo makaɗa ɗan duniya lalatattu masu lalatarwa su ɗauko 'yan mata balagaggu suna tika rawa ana watsa musu kuɗi saboda kawai a nuna cewa ana da su wani wurin ma ga cewa abin ma ya fi ƙarfin naira sai dala dala kawai za ga ana watsa wa maroka waɗanda abin da suke yi zaben Allah madaukakin sarki ne kuma su kake ba wannan dukiyar wato su ci gaba da saba wa Allah madaukakin sarki to kaga wannan tawziri ne haramun ne wajibi ne waɗanda Allah madaukaki musu wadata in za su yi biki in za su kashe dukiya su rinka kashewa cikin abin da Allah madaukaki yadda aka kashe ta su rika yi babu laifi ka shirya walima ga garubar walima ka ce kowa ya zo walimar a bashi miliyan ɗaya fita ai wannan baka rubar zaranci ba dan ka sa kuɗi ne wurin da bai wurin da Allah yake so ka ba mutane ka ke mutane amma a ji a yi ta kashewa mabaroka bambadawa, makaɗa lahalatattu masu lalatarwa wannan almubazzaranci ne kuma allah maɗaukakin sarki bayan su wasu suka ce abin da ake nufi da tafsiri shi al-israf wato abinda mutum zai yi ya karar da dukiyarsa ko da cikin halal ne ana so ka yi daidai abin da ake bukata yanzu za ka iya yin abinci wa mutane ka ciyar da su to amma mutanen goma ne sai kai abincin mutum talatin suka ce wannan israfi wasu suka ce to irin wannan shine tabbiri su a wajensu amma dai dalilai suna nuna mafi yawan maganganun malamai yana nuna cewa israfi shine a cikin abin da Allah ya yarda amma sai ka kashe kuɗin fiye da bukata shi kuma tambiri shine ka kashe kuɗi wurin da Allah madaukakin sarki bai yarda ka kashe ba Allah madaukakin sarki yace innal mubaddirin kanu ikhwana shayatin lalle masu barnatar da dukiyar nan yan uwan shedan ne yan uwan shedanu ne kuma shedanu masu mutunci ne wa Allah madaukakin sarki ubangiji ta'ala ya hada waɗannan mutane da shaidanu yace yan uwansu ne duk da cewa ba yan uwansu ne na jini ba yan uwansu ne a wajen aiki aikin su yayi iri daya dan haka aka ce da su kanu ikhwana shayatin wasu malamai suka ce abin da yasa aka ce musu haka saboda masu almubazzaranci da dukiya suna yin wato suna yin barna suna gwagwarmaya wajen yin barna kamar yadda shaidanu ma suke yin barna wasu suka ce saboda suna yin kawai abin da zuciyarsu take so ko ba ko Allah baya so kamar yadda su ma shaidanu haka suke yi wasu suka ce abin da yasa aka ce kanu ne wani shayatin saboda ƴan uwansu ne a lahira a cikin wuta za a hada su tare suna tare da juna Allah ka zare al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu tabaaraka ta'ala ya yi wasu maganganu akan maganan tabbiri da masu yin tabbiri da ma'auni na tabbiri da kuma irin abin da ya kamata a yi wa masu albubar almubazzaranci duk wannan karatun Allah madaukaki ya kai mu gobe a kansa za mu tashi in Allah ya yarda abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah madaukaki ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh